أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين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 sallallahu alaihi wasallam muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake ba mu muke haɗuwa a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke wannan anguwa tamu anguwar rogo ‘yan zuma inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka kulukul mu'min na Dr. Mustapha Murad. wanda a cikin wannan littafi muke karanta abin da ya shafi ɗabi'u kyawawa na musulunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana dace wajen aiki da dukkan abin da muka karanta abin da yake mai kyau ne muka karanta shi Allah ka ba mu tabbatuwa a kai abin da yake kuskure ne kuma ya Allah ka ba mu ikon fahimtarsa da kuma kun ƙarfin zukatanmu wajen ƙaurace mata Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau yau shi ne mu na farko bayan dogon hutu da muka tafi tun azumi bayan azumi kuma aka samu matsaloli a gari wanda ya sa aka yi dogon hutu har zuwa sallah babba har kuma zuwa daidai wannan lokaci wanda kusan yau shi ne ranar ƙarshe ko gobe a wannan shekara ta 1447 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kusan yau wuna ashirin da tara ko ya zama yau ne watan ya ƙari ko gobe insha Allah kenan ƙarshen shekara ta zo muna fatan Allah ya sa ƙarshen ta ya zama mana alkhairi wanda gobe ko jibi za mu shiga sabuwar shekara a musulunci abinda ya kamaci kowane musulmi duk wani abu da ake da yake zuwa ya ƙare Sai rika rika zamanto maka babbar izina na cewa kai ma wajen yanda ka zo haka za ka kare yanda aka yi ka da babu kai to haka kuma za a wayi gari wataran da kai kuma babu kai to sai abin da ya rage bayan mutuwa ma za ba adal maut bayan mutuwa ba wani abu da ya rage sai hisabi wanda wannan yana komawa ne tun daga tsabari annabi sallallahu alaihi wasallam yace alƙabru awwalu manazilil Ƙabari shi shine farkon matakin lahira kenan rayuwar ƙabari ta fi kama da rayuwar lahira domin a ciki ne za ka ga mala'ika ƙuru da muzu a ciki ne za a buɗe maka gidanka na aljanna in kai ɗan aljanna ne Allah ka samu na cikin yan aljanna a ciki ne za a buɗe maka gidanka na wuta in kai ɗan wuta ne Allah ya tsare mu da shiga wuta saboda haka mutum ya tambayi kansa me ya gabatar a rayuwarsa a wannan shekara da kaman walƙiya muka buɗe ta yau gashi mun ƙare ta to abin tambayan ba shi ne kullum ka rika mamakin ranaku kuna gudu ba yau aka yi juma'a gobe sai ka ji ana juma'a yau gari ya waye an jima ka ji ana magariba isha duk ba wannan ba ne don al'amarin Allah ba zai canza ba wannan kai komo na yau da gobe ba zai canza ba ya rage naka ka yi amfani da wannan damar ka yi amfani da wannan lokaci duk burinka na ganin baɗi in baɗin ta zo ba ka da rai ne amfaninta babu saboda haka yau ɗin da kake da shi shine naka kamar yadda hassan al yake faɗa cewa rayuwa kwana uku ce akwai jiya akwai gobe akwai kuma yau yake to jiyan ta wuce karka shagaltu da abin da ya wuce gobe kuma bata zo ba karka damu da ita dan baka da garantin za ta zo kana raye yau shine naka yi kokari ka mori yau yau din ma akwai ɗazu akwai anjima akwai yanzu Tsazun ya wuce an ji man ba ka da garanti dukkanmu nan ba wanda yake da tabbas zai yi isha ishan nan da take gabanmu ba mai garantin zai yi akwai yanzu to yanzu shi ne naka almuhim abinda wannan yake nuna maka duk lokacin da ka ganka da rai da lafiya da numfashi da rafiya kana motsi to yi amfani da wannan motsi domin ba zai dawo ba Allah ka samu amfani rayuwarmu Allah ka sa wannan shekara ta ƙare mana da kyau mu kuma shiga sabuwar shekara da kyau ita ma Allah ka ba mu ikon nadama a bisa wasu kurakurai da muka aikata kuma ka sa mu yi plan na me za mu mora a rayuwarmu babu abin da yake lalata mana rayuwa da yake sa mu riƙa rayuwa kara zube sai rashin filan. me zan yi me nake so in yi me nake so in cimma wannan dai yana daga ciyawu wanda suke kawo mana tasgaro a rayuwa kawai muna rayuwa ne sakaka in ka ga mutum ya amfana lokacin ya amfana ne yayi in kuma ya asara shi kenan amma yana da kyau a ce kullum ka rika planning me za ka yi me yasa Allah ya ce wallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowane rai ya rika duba me ya yi don gobe Wacce gobe gobe ba irin ta asabar gobe ba gobe irin goben da ake lissafa wuninta da shekara dubu irin na duniya inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu wuni guda a lahira a wajen ubangiji subhanahu ta'ala. sai ka lissafin shekara dubu a duniya sai a ce ka kwana ɗaya a lahira to wa ma ya shekara dubu a duniya wannan zamanin da muke zamanin 60-70 ne kaɗan ne suke wuce nan in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a amaru ummati ma bai da 60 ila 70 shekarun al'umma ta 60-70 ne wa ƙalilun man ya jawi zuzalik kaɗan ne masu wuce nan yanzu da daman mu nan mun wuce rabi kai mun wuce biyun uku ma na wannan shekaru mun joshi ƙarshe karshe amma me yake daga mana hankali da rikita mana rayuwa shine burin rayuwa kuma Allah ya gaya mana ita rayuwar duniya mata'ul ghurur jin dadi ne mai rudi kana ƙara lahira kana ƙara san duniya musamman idan kana harkokin da suke garawa mutum nawa ne za ka samu saboda harkokinsa sun masa kyau yana shekara saba'in tamanin amma yana bikin ya shekara saba'in ko tamanin baya plan ɗin wai zai koma ga Allah wani ma an kana mai zancen lahira sai ce baka iya hira ba saboda ne saboda baya so ya ji maganan mutuwa kuma dole za a mutu Allah ka samu cika da imani Allah ka sa mun dawo wannan karatu namu a sa'a a yau shine majalisinmu na ɗari da arba'in a cikin wannan littafi mai albarka kuma a ɗabi'a ta goma sha tara za mu tashi ita ce alƙana'a shafi na ɗari biyu da sittin da shida bayan mun gama ɗabi'ar al'isar isar shine fifita wani akan kanka manan kana da bukata kaga wani na da ita to ka fifita shi a kanka kai kokarin masa kai ka jure wannan falala ce mai girma dabi'a ce ta mutanen kwarai Allah ya yabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman mutanen Madina dalilin su Allah ya saukar da ayar wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa suna fifita wani ko suna tsananin bukata shi sa aka ce walau na zihin kafafa tsananin bukata to yau kuma za mu shiga ɗabi'ar alkana'atu waccan al'isar ta mawadaci ne amma ya fifita buƙatuwar wasu akan tashi ita kuma alƙana'atu ta fi amfani ga marashi ita ce wadatar zuci shi ne alƙana'a gamsuwa da yanda Allah ya ajiye ka gamsuwa da ɗan kaɗan ɗin da kake da shi gamsuwa da yanayin da Allah ya ajiye ka ba tare da kana leƙe-leƙe ba ƙana'a za ta hana ka barace-barace ƙana'a za ta hana ka tumasanci da zubar da mutunci ƙana'a za ta sa a riƙa maka ganin mawadaci alhali ba ka da shi Allah yake lil fuqara'i allazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhum al-jahilu aghniya saboda ne min at-ta'affuf saboda kamewa wanda bai san su ba ma yana musu ganin mawadata wani bayi da shi amma ba za ka ganshi shi cikin tsumma ba ɗan abun da Allah ya bashi yana tsaftace shi yana sa shi kuma in ya zauna da jama'a yana nan cikin walwala da dara'a. ba tare da ya turbine ya ɓata rai yana ta tsaki yana mujurai har a tambaye shi ba ya ce ai babu ne ai yau gaba ɗaya tun da na fita kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce ibtalahu Allahu bi faqatin fa anzalaha an-nar duk wanda Allah ya jarabce shi da babu kuma ya je yana tallan babun wa mutane to lam tazal wannan talaucin ba zai gushe ba yana nan a tare da shi kullun yana nan a tare da shi kuma duk abin da ya samu ba zai ji ya samu ba zai rika jin ya masa kaɗan amma idan an zalaha lillah in Allah ya gaya wa damuwarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ce yushaku an tazula faƙatu ajilan au ajilan ana dabda talaucin sai kau ko nan kusa ko can nesa saboda haka buroki Allah subhanahu wataala ya ba mu yarda da halin da muke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk halin da kake ciki ka rika duba ni'imar da Allah ya maka wani da zai kai matakin da kake da ya gode da ya yi murna da ya ji daɗi shi sa ake so ka rika zuwa wuraren da bayi suke cikin jarabawa ka je asibiti ka ga yadda wasu suke wani in ka je gaishe shi in za ka tafi yana alhinin ina ma shi ne kai yadda ka iya takowa ka zo kuma ka iya takawa za ka tafi to shi ya bar gadon da yake kai na asibiti ma ba zai iya to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ka rika kallon ila man dunak wala tanzur ila man ka rika duba wa kaci ba wa ya fika ba domin kana duba wa ya fika to za ka rika raina ni'imar da Allah ya maka kai ma amma kana duba wa kaci sai ka gode Allah ashe ni din ina da dama dama in abinci ka samu kana ga ba zai ishe ka ba sai ka tuna wani bai samu kamar naka ba idan tafiya kake kana jin kagaji sai ka duba wani ka ga shi jan gindi yake idan keke kake tukawa kayi gumi ka wahala sai ka ga wani da kafa yake tafiya to a haka a haka sai ka gode wa Allah subhanahu ta'ala bisa ni'imar da ya maka kuma sai ya ƙara maka Allah ka bamu ikon fahimtar wannan malam yace alqana'atu ghinan nafs shine wadatar zuci war riba bil maqsud da yadda da rabon da Allah ya baka wa adamu taqallu'i lima fi aidil ghayr da rashin leka abun da Allah ya ma wani in Allah ya ba wani kai kuma ka rika gadan me ba a baka ba ko ka ga cewa ai na fi wani ilimi ya aka yafi ni kuɗi na fi shi dadewa a kasuwar nan yaushe yazo har yayi jari haka yafi mu kai wannan ke dan sai fara gaya maka ma sata yake yi kaga zulumat ka hada biyu kenan ga babu ga shiga haƙƙin wani ko kuma ka rika ganin cewa inda kake yafi idan kasuwa amma sai ya zo a wuce ka a jegun wani da yake san ciki a siyo a fito kana kallon kuma an shiga ciki irin kayan ka aka siyo aka fito to haka Allah ya tsara rayuwa ka daina kallon wani ya aka yi fika kai ma kafi wani kuma rabanka ba zai tsallake ka ba to yin wannan hadihi hiyal qana'a ya yace wannan siffofi da aka lissafa wadatar zuci yadda da rabon da Allah ya baka dena hangen wani wani ya gina gida kai ma ka dage sai ka gina wani ya sai kaza kai ma sai ka saya wani ya sai riga sai ka ɗinka irinta to kullun kana cikin wahala shi wancan mawadaci ne sayan yi ma a cikin rara ne kai ko sai ka taɓa uwar kuɗi kila sai ka yi dashe ran da ka ɗauka ka saya ranar kuma ya sake sayo sabon yaji kaga kullum kana cikin wahala kenan saboda me ka ƙi yadda da rabonka ƙala sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, laysa an kathrati arab ba wadata ba ne tarin tarin tarin kadarori kai ne gidaje kai ne kaza kai ne motoci kai ne riguna kai ne kaza kai ne kaza wannan ɗabi'a ɗan adam ne yana da shi zaga yana ta tarawa ya haukace da tarawa ma shi sa Allah yake alhaku takafu tari yana rudar da ku ba ku ankara ba hatta zurtumul maqabir sai dai ku ganku a makabarta yau in ka sai abu kaza sai gobe ka ga wannan shi mun ka sai wannan sai shi sa na Umar radiyallahu anhu wani mutum yake gani buni buni ya ganshi a kasuwa buni buni ya ganshi a kasuwa sai yake tambayan sa hal kullama ta ishtarait wai kai shin duk abin da kai sha'awa sai ka saya ne ba ma sai ka mallaka ba don mallaka tana da hanyoyi da yawa a shi yana da wadata shin amfanin wadata ne wai duk bukatar ka sai ka saya kai duk abin da kai sha'awa sai ka mallake shi wannan ma baya cikin sanin sirrin mai rayuwa sanin sirrin rayuwa kana da abun ma kana so wata rana sai ka hana ranka dan ta dandani halin rashi shi ma wani wani training ne a rayuwa ka rika yi wa gidanka ka rika yi wa kanka kar ka zauna a gidanka ka ce kai ne an fi karfin tumami a gidana a an fi karfin a tituwo an fi karfin kaza wani wani ma wani mun an ce masa za a yi tuwo a gidansa sai ka ga yana kallon mun ni ka ga nayi kama da mai cin tuwo a to kai mai cin ne to kar ka yadda da wannan a rayuwa kullun a rayuwa ka rika yadda akwai kushuna akwai wani dan tsanani akwai wani dan rashi ƴaƴanka su san haka iyalinka su san haka Ba wuce yake ba kullum ake kwana a gado ba wata rana za ka yi tafiya tabarmar da ka tsana sai ka nemi aranta ka rasa kana so ka kwanta to haka rayuwa take shi sa aka ce wa safir ka rika yin tafiya fa fil asfari fawaid a tafiye tafiye akwai fa'idoji da yawa Allah yake kul siru fil ard fanzuru ku yawo a duniya dan ku gani ku ga abubuwa daban-daban bahaushe yake na zaune bai ga gari ba ma'ana bai ga darussa ba bai ga ayoyi ba wallahi sai kana tafiye-tafiye ka tambayi fatakai wanda sai sun fita sun nema ka tambayi masu zuwa kwatano ka tambayi masu zuwa Legas, ka tambayi masu zuwa wurare dai ba ka ɗan labarin riski da suke fuskanta to kai da kake zaune ba ka san haka ba in ka ga mutum ya yi wanka ya fito sai ka ɗauka kullum a haka yake da za a ce je ka gwada abin da yake yi ya samu ba za ka iya ba saboda haka kenan wadata in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne tarin dukiya ba tarin abin duniya walakinnal ghina ghina nafs wadata shine ka wadatu da irin abin da Allah ya baka wadatar zuci ta hana ka barace barace ta hana ka ruwa ta hana ka kuma wato jin kai baka da shi wanda kake da shi ya maka kuma kama wani da shi ko yaya yake wa qala sallallahu alaihi wa sallam al yad al ulya khairun min al yad al sufla hannun da ke sama yafi hannun da ke ƙasa ma'ana hannun da ke badawa shine a sama kullun yafi hannun da ke karba komi kyansa da darajarsa wallahi duk kimarka da darajarka in yau ka ce a bani kuma aka baka to wannan kimar ta rabu ba gazawa bane ne a baka min gairi su'al an ga ya cancanci a baka aka baka annabi sallallahu alaihi wasallam ce karba an baka ba tare da nema ba amma yi kokari ka kiyaye roko da tumasanci sannan in zaka yi wabda bi man ta'ul duk alheri ka fara da na kusa da kai suwaye iyalanka suwaye amanna da kai suwaye gidanka fara da su karka taba yin alkhairi sai a zo gidanka ana godiya ana mamaki me ya kawo ku aya na jiya mana kaza da kaza ce shi din anya shine kuwa ko dai wani gidan ne saboda ni shi ba a san haka a gidan shi ba ganganci ne Allah ya maka wadata amma na nesa ke morarta na kusa da kai bai matan ana yi ba khairu sadaqati ma kana ala zahri ghinan mafi alkhairin sadaka shine wacce zaka yi ta a doran wadata ma'ana ba tare da wani ya buƙaci ka masa ba ka masa ba tare da wani ya ankara ba ka masa wannan yana daga cikin alheri ne ƙarfi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗaitar da mu yin wannan shine tanfisul sai da damuwa wa wani da ya ankara ba yana cikin wani yanayi ba gaya maka yi ba haka kawai Allah ya maka ilhaman taimakiwa ne kuma ka masa bai ankara ba wallahi ka nutsu ka ga yanayinsa yayin da ka masa to kai ma san da Allah zai maka lokacin da kake cikin wani yanayi Allah kaɗai ya san irin murnar da za ka yi a wannan lokacin? shi ne ma'anan ta'arraf ilallahi firraka raka ya arifka fi shidda ka yi ƙoƙarin sanin Allah a lokacin wadata in ya maka kama wasu ka yi matan da za ka shiga wani ƙunci kuma sai Allah ya tuna da ka. man nafasa an mu'minin kurba nafasallahu Allahu anhu kurba ka yaye wa ɗan uwanka damuwa a duniya kai kuma Allah sai yaye maka taka a lahira yawma la yanfa'u malun wala banun in kuɗin ne da kai a lahira ba ta amfani in zuri'a ce da kai na 'ya'ya a lahira ba ta amfani waman yasta'fif ya'ifuhu Allah sai dai kuma a nan bangaren duk da an ce kayi kayi kayi sai kuma annabi ce duk mai kamewa wa man yasta'fif yana kamewa yana nuna baya so a san halin da yake ciki ba wai baka da shi kana nuna kana da shi ba shine istifaf a wani yanzu bai da shi amma sai ya rika nuna shi mawadaci shi ya karfin abu kaza kamar sa a masa kaza a ba wannan ake ne wannan girman kai sunansa amma ba ka da shi amma ba ka je kofar gidan wani ta ba wani bai siyo abinci ka zo ka kayi ba ba da sai an ci da kai ba wani bai yi kaza kai ma sai kayi ba ka kame ba ruwanka to me yin wannan ya hula? Allah zai kama zai zai masa damuwar ya mai da shi kammalalle ta inda bai tsammani ba waman yastaghni yughnihi hila. haka duk wanda yake nuna wadatuwa da abin da Allah ya bashi Allah zai wadata shi a ƙarshen wannan hadisin yake cewa wallahu fi auni al ma kana al fi auni akhi Allah yana taimakon bawa matukar bawan na taimakon dan uwansa wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama qad aflaha man aslama wa rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allah bima yace ya tsira waye wannan yace wanda ya karɓi musulunci Allah ya maka kyautar musulunci wannan ba karaman ni'ima bace domin Allah ne yace inna dina inda Allah al-islam kuma yace wa rabitu lakumul islama dinan kuma sai maka hidaya ila hadha ad-din alladhi tada zuwa ga wannan addinin da ya yadda da shi ya karba ba wayanka bane ka zama musulmi ba wayanka bane ka zama shiryayye ba wayanka bane ka zama ahlus sunna wallahi kyauta ce daga Allah wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa hanyar da take miƙaƙƙiya shi ya ga dama ka bi wannan hanyar shi ya ga dama ka shiryu ba wayanka bane in wayo ne sai ka ga akwai wani da ya fi ka experience a rayuwa ya fi ka wayewa ya fi ka ya fi ka amma in an ɗora ki a mizanin addini sai ka ganci tsirara bai san komai ba kuma bai gamsu kuma ya gamsu da halin da yake shine daidai a gunsa kai ganin ka kama yake ba gida bi kaga wannan shirya ce daga Allah to duk wanda Allah ya sa ya musulunta ya karɓi musulunci ko aka haife shi a musulunci ya kuma tashi a ciki to ya sa rai cewa ya kama hanyar tsira sannan wa rizquhu kafafan kuma arzikinsa ya zama daidai bukatarsa ana shi bai da kudin da zai yi abu mai yawa amma baya kukan yunwa ko baya kukan tufafi yana iya rike gidansa daidai misali kila ma kul bai da na kullun na yau yake samu na kuma sai an fita amma ya yarda da wannan wa qanna'ahu Allahu bima ata kuma Allah ya sa masa wadata da iya wannan din da aka bashi ya kuma yi kokari daga cikin ni'imar da Allah zai baka ka zama irin wannan shine Allah ya azurta ka da mace ne addini da ƴaƴa masu addini domin waɗannan abu biyu mata da ƴaƴa to tashin hankali ne kai din kana iya samun kanka a haka amma su din kuma ba su gamsu ba tayar maka da hankali dole sai an samu dole sai an fita dole sai an ci irin na gidan wani dole sai ayanka sun yi kaza da kaza to duk wanda ya haɗu da wannan ya haɗu da babbar jaraba shi sa Allah yake inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum Allah yake daga cikin iyalanku mata da ƴaƴanku wallahi akwai makiyanku fahzaru ku ji tsoronsu ku yi hankali da su kuma yake inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim dukiyarku da ƴaƴanku fitina ce ƴaƴa nawa ne suka ta iyayensu saboda sun ki gamsuwa da halin da ake ciki yanzu a halin da ake ciki a Najeriya can nan wani bai da halin an saba a gidansa a kiso uku amma an shiga wannan tinibuyan an shiga wani yanayi wani da ƙyar yake iya samu wanda za a kiso ɗaya amma sai ka ga Allah ya jarabce shi da iyalan da su kasa haƙuri da haka sun kasa yadda da haka ƙarshe sai sun sa shi ya koma mabaraci sun sa shi ya koma bibiyan gidan wane gidan wane gidan wane ƙarshe mutunci ya zube kuma ba a samu biyan bukata isa kullum ake so ka rika roƙon Allah subhanahu wata'ala yayi maka arzikin iyali na gari waɗanda suke sanin jujjuyawar rayuwa in akwai a ci in babu ai hakuri liyin fi zu min sa'atihi Allah yake in da kuɗi kan afanta ma a ji daɗi wa man qudira alaihi rizquhu fa wanda babu fa fi mimma atahu Allah yayi iya kokarin sa kar ya kwanta yayi bacci ya ce babu bakin da Allah ya tsaga inda shi za a kawo mana a ka tashi kai iya kokarin ka la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai dora wa rai ba sai abin da ya bashi ya ja'alu Allah ba'da usrin yusra in an yi hakuri wata rana daga wannan wuyar sai dadi amma ina wasu ba sa gane wannan Wakal, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisul qudsi Allah yana cewa ya ibn adam innaka in tabdhul al-fadla khairul lak ya kai dan adam duk abin da ya zama ƙari a rayuwarka kai dai ka gama biyan bukatarka wannan ƙari ne to alkhairi da wannan ƙari shine mafi alkhairi akan ajiye wa in tamsikhu sharrun laka in ka jamke shi ka ajiye kuma zai zama maka sharri yanzu ka auna da mawadatan mu a Najeriyance wallahi yau da ana yin muwasa da kewa taimakawa marasa shi wallahi ba za ka damu da duk kuncin da gwamnati za ta sa al'umma ba domin wani yana da kuɗin da a rana zai iya ciyar da mutum dubu kuma zai ji komai ba amma ya dankare su ya ajiye su bai iya yin wata bude wata harkoki da dubun nan inda za su zo su masa aiki za su samu abinci a jikinsa ba bai iya yin wannan ba kawai ya ajiye su a dankare a wannan ƙasar tamu fa ake ajiye kuɗi har su yi hunhuna har su lalace ƙarshe a samu wani gu a daji ko a wani waje dai a ɓuya a cinna musu wuta su ƙone tsabar kuɗi ba mai yin wannan ka kira mai hankali ya ma san sirrin dukiya me yasa Allah ya baki ta Allah ya kyauta Ya ce wala tulamu ala kafafin karka ji wani damuwa karka zargi kanka in abincinka iya na yau ne kullun iya na yau kake samu karka damu da wannan wani bai samu hakan ba wabda bi man ta'ul duk in zaka yi alheri ka fara da iyalanka da na gidanka wal yadul ulya khairun min al yadi sufla hannun da yake badawa lalle yafi hannun da ke karba mana har hannun badawa yafi hannun karba kullun ka rika roƙon Allah kai ka bayar kuma duk lokacin da ka ga mai bayarwa na bayarwa ba laifi ba ne kai fatan kai ma Allah ya baka ka bayar laifi shi ne kawai tun da kai baka da shi mai bayarwan ma wata ran Allah sa ba yi da shi duk mu haɗu mu zama ɗaya a wannan mummunar hassada kenan irin ta iblis wacce yawa annabi adam lokacin da yake aljanna ya yi kutun kutun aka fito a aljannar ba wai don shi a bar shi a ciki ba a sai don kowa ya rasa to ba hasada da kyashi da ya fi wannan muni yi kyashin me yi ma ya rasa ai alkhairi ne a ce a kusa da kai akwai mai yi Don ko ba komai wata rana kai ma zai ma kaga ko an an rage ai an rage damuwa amma an kai burin shi ma ya rasa fa to za a zo a yi uwa kwanci ɗa kwanci Allah ya kare mu to in hasada ta kai hasada ita take kaiwa wannan matakin kowa ya rasa وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة عبد yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda talauci ya same shi Allah ya jarabce shi da talauci fa anzalaha bin yaje yana tallanta wa mutane to lam tasudda faqatu talaucin ba zai kare ba kullun ƙara bude wata kofar yake kuma shi ne baka in yau ka je baka, ka goban ka je kuma ya baka jibin ka sake zuwa da ya hango ka ma zai ce ku ce masa bana shi dan adam haka yake Allah shine mai bukatar kullun ka zo kuma kullun ya baka kullun tambaya yake Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah shi yake in ka daina roƙonsa Allah bai san ka nuna kai kana da shi Allahu ghaniyun wa antumul fuqara Allah yake Allah ne kadai mawadaci shine baya bukatan agajin wani baya bukatan wani ya mata amma duk ɗan adam duk mutum faqiru ne mabukaci ne ko ta wani bangaren bai bukaci wani abu ba ta wani bangaren zai bukaci wani abu Allah yake wa in tatawallu in kuka ce ba haka ba ba ku yarda da wannan tsarin ba ya tabbil qauman ghayrakum Allah zai halaka ku ya zo da wasu in ma la yakunu amsalakum ba ba za su zama irin ku ba saboda haka karka zamanto don an jarabce ka da babu kai kenan kullun gidan wannan gobe gidan wancan jibi gidan wannan gobe gidan wannan wannan ne kuɗi ne yan a alhaji bai dawo bane yaushe zai dawo yaushe zai zo gari dan Allah zo ka gaya mu kai dai ka je kai bara ka je kai tumasanci ka je ka zubda kimar ka a wajensa to shi kuma dan adam haka yake da zaran ka nuna kana son abun gunsa sai ya wulakanta ka in ko ka so fa sai kaga yana jan kama a jika yana neman ka wannan shine sirrin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izhad duniya, dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas ka guji duniya sai Allah ya soka ka guji abun hannun mutum sai ya soka sai ka ji yana son zama da kai saboda baka roƙon abun hannunsa Waman man anzalaha billah wanda kuma Allah ya jarabce shi da talauci ya koma zuwa ga Allah yana roƙonsa fayushikullahu lahu birizqin ana dabda Allah zai kwararo masa wata hanyar samu ajilin au ajili ko nan kusa ko can gaba amma dai Allah ba zai bar shi ya kare a tozarce ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa tuba liman hudiya ila al-islam san barka abin sha'awa abin burgewa ga wanda Allah ya shiryar da shi zuwa ga musulunci wa kana aishuhu kafafan kuma wadatarsa yar daidai bukatarsa kaɗan ce wa kuma ya yadda da haka bai nuna cewa inda ya musulunta sai ya yi kuɗi ba shi yasa ake so duk wanda ya zo zai musulunta ka sa masa wannan a ransa wannan imanin ya yadda da shi cewa ba a musulunta don alma a tara ma sadaka a tara ma kuɗi ka yi kuɗi inda haka ne da duk musulman ma mawadata ne amma a cikinsu akwai mabarata akwai mabukata don haka in za ka musulunta musulunta don Allah so in Allah ya yi ta sanadiyar ka karɓi musuluncinsa ka yi kuɗi za ka yi in ya ga dama ma sai ka musulunta kuma ka ƙara shiga talauci don ya gwada ka ya gani shin za ka ce musuluncin ne ya sa ma talauci ko kuma Allah ya haka ya ga dama ya jarabce ka ya gani kamar yadda ya ce a hasiban nasu an turaku an ya ƙulu amanna wahum la yuftani mutane na tsammanin kawai sai a ƙyale su haka kawai ba jarabawa don sun ce mun karɓi imani ƙarfatan nan lazina min ƙabli Allah ke wallahi mun jarabci wanda suka gabace me yasa Allah yake yin jarabawa alayalamanna Allahu allazina sadaqu domin da haka ne Allah zai san su waye jajirtattu tsayayyu walayalamanna alkazibin kuma za a gano makareta saboda haka ita sunnar duniya shine jaraba ko da musulunci ko babu Allah yana jarabta yana jarabta kowa shi sa sai ka zo wanda baya addini kuma gashi cikin wadata jarabawa ce kuma a wani gefen ka ga mara addinin cikin wahala a nan ma sai ka ga mai addinin cikin jarabawa mara addinin kuma cikin wadata saboda ne saboda Allah yana yin haka ne don ya gwada kowa ya gani malu ya ce fafil ƙana'ati kamalun riba a cikin wadata yarda da wadata da iya abin da Allah ya baka akwai cikakkiyar yarda yarda da tsarin Allah yarda da kaddara tu'minu bil qadari khairihi wa sharri yarda da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ne ma asabaka lam yakul yusiak wa ma akhta'aka lam yakul yusibak duk abin da ya same ka dama ba zai kuke ba naka ne duk abin da ya karasa kuma dama ba naka bane komi dadewanka a gun ba za ka samu wadatar zuci takan sa ka yarda da wannan wa rahatun nafs kuma hakan na sa ka ji ka cikin nutsuwa ba ka da wani tashin hankali ba wani abu da zai furgita ka magabata ko ko ko ko farashin kaya ne yayi tsada aka zo ana kuzuzutawa cewa suke yi man razaqani fi raqa sayarzuƙuni fi shidda wanda ya bani lokacin abin na da sauƙi na iya saya yana nan ya mutu ba baya mutuwa ne Allah zai bani lokacin da abin ya yi tsanani dama me ya kukan tsananin ai ne rashin abin saya yanzu halin da ake ciki wani shi bai san ma'ana wahala saboda ba wani abu da ya gagare shi komai yana iya sayansa bai tare da yaji komai ba don haka shi ne masu ana wahala Allah ya sa mu dace yake wa rahatun nafsi wal badan zaka samu hutu na zuciya na rashin leke-leke na rashin damun kai na rashin damyawa ne ya samu ni ban samu ba ta yayawa ne yayi wadata ni ban yi ba ta duk irin wannan zaka hutar da kanka haka za ka hutar da jikinka wajen faɗi tashi na dole-dole akwai faɗi tashi irin wanda shari'a take so irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake la an ya'khudha ahadukum habla fayati bi huzmatin min fa ya bi a wa yakuffa Allahu biha wajha khairul lahu min an yas'al an-nas a'tahu aw man'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin faɗi tashi yake da ɗaya daga cikin ku ya tashi ya ɗau igiya ya tafi daji ya yi damin itace ya zo ya sayar Allah ya kare masa mutuncinsa ya fi masa alkhairi akan ya yaje yana bara ko ya samu ko kar ya samu ita bara ka samun ma a wulaƙance kake balle baka samu ba don haka ka yadda akwai faɗi tashi irin na musulunci akwai kuma faɗi tashi na nuna kai dole wannan himmar ita ce za ta baka duk inda aka ganka a gigice daga nema kake daga ina kake nema ina za ka nema ba ka da lokacin hutu ba ka da na ibada ba ka da na kararawa kai kullum a buge-buge kai to sai ka ga ka kare rayuwarka Allah ya barka da wayanka domin shi tawakkali da dogaro ga Allah shine ka bi sanadi ka kuma barwa Allah sauran shine ma'anar la haula wala quwwa shine ma'anar la manja wala malja minka illa ilayk ana duk yanda take duk inda abu ya taso ka san sai da agajin Allah da taimakon sa zaka kai gaci in Allah ya soke da wadata ba yawan wahalar ka bane zaka kawo kamar yadda in ya so raba ka da shi ba yawan masu gadinka da da makaman kare dukiyar ne zai sa ta zama ba a kai da kanka ne allon zai jeho maka wani tunani in ka bi shi kuɗi zai ƙaru sai ka je ka tsindima kana tsindima sai shi kenan ka ba rijiya gaba dubu ba ranar fitowa dole kuma ka hakura domin allah ya so karya bawa sai bar shi da wayansa ya yi abin da kansa ta inda ba zai zargi wani ba haka in ya so wadata ka kuma ba wayanka bane ta inda baka tsammani sai baka sannan bayan ka hutar da ranka ka hutar da jikinka wa adamul intifati ila al kuma ka dena waige-waigen mutane ka dena leƙe-leƙen mutane ka dena burin wane ya baka wane ya maka duk wannan ka tattara ka ajiye ka yadda cewa Allah subhanahu wata'ala shine mai badawa kuma shi ne mai karɓewa a duk lokacin da ya ga dama zai bayar kamar a duk lokacin da ya ga dama zai amshi kayansa Allah maɗaukacin sarki ka ba mu ikon yadda da halin da ka bar mu a ciki kai mana arzikin wadatar zuci ka sa mu cikin bayinka waɗanda suke duba ni'imar da ka musu ba tare da mantuwa ba ka hana mu leƙe-leƙe don raina abin da ka mana wannan babi na kana'a yana da ɗan yawa za mu dasa aya a yau a matsayin farko da muka dawo sai kuma sati na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu za mu zo mu ci gaba insha Allah ta'ala abinda muka yi a yau mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana Allah ka yassare mana rayuwa abinda yafi karfin mu Allah ka iyar mana wanda zamu iya yi Allah ka samu yadda kake so Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka Allah ka tsara mana shiriya da mu da iyalanmu da ƴaƴanmu baki ɗaya waɗanda suka kangare Allah ka shirya mana su wanda ba su kangare ba Allah ka hana su kangarewa wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da mu lafiya fitintunu da suke faruwa nan da can da harkokin bandit da boko haram da ko'ina ya ba mai ƙasa ya Allah ka kawo mana ƙarshensa waɗanda suke wannan al'amari Allah ka shirye su Allah ka dawo da su kan hanya Allah muna roƙonka waɗannan shugabanni da ka bamu idan suna da manufa mai kyau ga al'umma Allah ka nuna musu hanyar da ta dace Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka karka su da wayensu idan mugunta ce a ransu da ko oho da rashin sanin damar da ka ba su ta lura da bayinka Allah ka kwace wannan mulki a hannunsu Allah kai mana sauyi da waɗanda suka fi su alkhairi Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka Allah muna roƙonka ka sa albarka cikin neman mu ƴan kasuwan mu da ma'aikatan mu da masu ayyukan hannu duka Allah ka sa albarka cikin mu mata da suke gida suke bibiyan mu Allah muna roƙonka ka haɗa mu da su wajen lada marasa lafiyan suka ka ba su lafiya masu juna biyun su Allah ka ba ka sauke su lafiya ƴaƴan mu mata da suka kai munzalin aure ba mazaje Allah ka ba su mazaje na gari mazajen ma Allah ka ba su mata na gari ka kuma ba su abin yi Allah muna roƙonka ka ba mu ilimi mai amfani ka sanya karatu ya zama hujjatan lana la alaina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين